Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu saurara mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalod niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma ya saurara mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu dai Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Jarmai muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin 'yan fafutukar ceto 'yan matan kan sharaɗin da ƙungiyar Boko Haram ta bayar na sakin 'yan matan. Muna kuma da rahotanni kan kai komo da ake tsakanin manyan jam'iyyun hamayya a Najeriya da jamhuriyar Nijar. da kuma yunkurin gwamnatin jihar Adamawa na ganin an samu maslaha tsakanin manoma da makiyaya a jihar. za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya litini ya yi kiran da a kama dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan isis da sauran kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi a maimakon neman nemansa na kasashen waje su rungumi eh, tsarin rayuwa irin na amurka da yake jawabi kan manufofin harkokin waje a jihar ohio ta yankin a tsakiyar amurka mai matukar tasiri a siyasance trump ya ce ya kamata amurka ta shiga kawance eh, da kowace irin ƙasa ko da sun taɓa samun saɓani a baya muddin ƙasar tana da niyyar ganin bayan tsatsauran ra'ayin addini ba za mu bar irin wannan ɗanyen aikin ya ci gaba da faruwa ba a cewar trump ya ce bullowar isis na da nasaba da kai tsaye da irin salon manufofin harkokin waje da shugaba barack obama da sakatare harkokin wajensa a wa'adi na farko hillary clinton ya takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat wadda ke kalubalantar trump a zaben da za a yi ranar 8 ga watan nuwamba trump ya ce muddin za a zaɓe shi zai kira babban taron ƙasa da ƙasa na shugabannin ƙasashe domin bullo da wata sabuwar hanya ta murƙushewa da kuma kawar da ta'addanci wannan shiri na trump na auna isis ne a gabas tsakiya na zuwa na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ya zargi obama da clinton da ƙirƙiro isis ba tare da wata hujja ba wannan zargi ya janyo wani zagaye na caccakar aniyar trump ta zama shugaban amurka duk da haka sai da trump ya sake yin wannan zargi a rana ta biye kafin ya ce shagube yake yi gwamnatin najeriya ta ce tana kokarin tuntuɓa boko haram bayan da wani sabon bidiyo ya bullo a yanar intanet ranar lahadi wanda ke nuna wajen hamsin daga cikin ɗaliban 'yan matan cibok da aka sace a shekara ta 2014 Ƙungiyar mayakan ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musu musayar fursunoni da sauran da suka rage. Bidiyo mai tsawon minti goma sha ɗaya wanda aka saka a kafar YouTube da safiyar ranar Lahadi na nuna wani mutum idan rufe saye kuma da kakin soji tare da ɗimbin 'yan matan da ke cikin alamar damuwa saye da lullubi a bayansa. cikin harshen hausa mutumin ya yi kira ga gwamnatin najeriya da ta saki abin da ya kira mutanen da ta tsare a abuja da lagos da maiduguri boko haram dai ta taba irin wannan bukatar a baya 'yan raji na ganin lokaci ya yi da gwamnatin najeriya za ta shiga tattaunawa ko da don 'yan matan ne labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc wani jirgin yaƙi na sojin gamayya da saudiya ke jagoranta ya yi ɓarin wuta a kan wani asibiti a lardin hajja da ke arewacin ƙasar ta yemen jiya litini ya hallaka mutane akalla shidda hukumomi sun ce wasu mutane kuma aƙalla 20 sun samu raunuka kuma adadin waɗanda abin ya rutsa da su na iya karuwa ƙungiyar nan ta likitoci masu kai agajin ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders a turanci ke tafiyar da ayyukan wannan asibiti a wani samun lamari kuma ƙungiyar likitocin ta ce wani harin jirgin sama da aka kai ranar asabar ya ritsa da wata makaranta a lardin sa'ad da ke makwabtaka da su ya hallaka mutane goma tare da raunata wasu 28 kuma ƙungiyar likitocin ta ce waɗanda abin ya ritsa da su 'yan shekaru tsakanin 8 da 15 ne sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ya yi tar da harin na ranar asabar mai magana da yawon kungiyar gamayyar ya ce an auna harin ne akan sansanin horas da mayakan na houthi gamayyar da saudiyar ke jagoranta ta fara kai hare-haren jiragen saman ne a watan maris na shekarar 2015 domin kare gwamnatin shugaban yemen abdu rabu mansur wanda 'yan tawayen houthi suka kori gwamnatinsa daga sana'a babban birnin kasar jami'ai a birnin milwaukee da ke yankin yamma ta tsakiya a jihar wisconsin sun kafa ma yara masu ƙuruciya dokar hana yawo tun daga karfe goma na dare sanadiyar dare biyu da aka shafe ana ta bore bayan da 'yan sanda suka harbe wani bakar fata rana asabar ya iyaye bayan karfe goma yaran ku masu ƙuruciya su fa kasance a gida ko kuma wani wurin da ba kan titi ba a cewar magajin gari tom barrett a wani taron manema labarai da ya kira jiya litinin ya kuma ce jami'ai sun tattauna da antoni janar na birnin don shirin yiwuwar a yanke shawarar faɗaɗa dokar hana fitar barrett ya yi wannan sanarwar ne yayin da ake ci gaba da zaman ɗaɗɗar kuma 'yan sanda sun ɗaura ɗamara yayin da kuma dogarawan tsaron ƙasa ke shirye ko da za a tura su muddin buƙatar hakan ta taso rundunar 'yan sanda mulwaki ta ce an harbe wani ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa yayin zanga-zangar ranar lahadi kuma an yi amfani da mota mai silke wajen kai shi asibiti to amma ba a samu rahoton irin barnace-barnacen da aka gani ranar asabar ba lokacin da aka kona wuraren kasuwanci akalla shida evgeny tishanku na rasha ya ci lambar zinari ta damben mafiya karfi a wasan olympic bayan da ya doke vasily eh, levite na kasar kazakhstan a gasar da aka kusan yin kunnen doki ta yadda ma har sai da 'yan kallo suka yi ta ihu ga alkalan wasan saboda shawarar da suka yanke kan gasar ga alama levite ya fi burgewa a mafi yawan lokacin wasan to amma dukkan alkalan uku sun ba da nasara ga tishanku da ci 20 akasin 29 a gasar tseren keke na, maza kuma El, elaya viviani na kasar italiya bayan da aka ɗauka shi kam shi kenan tunda ya faɗi yayin tseren to amma sai kawai ya zaburo har sai da ya ci zinarin a gasar ta jiya litinin har ila yau an yi ɓangaren eh, juye-juyen gaɓoɓin jiki shahararriyar 'yar wasan nan ta amurka simeon biles ta yi ta eh, tangaɗi kan sandar juye-juyen ta yadda kiras ya hana ta zama mace ta farko da ta ci lambar zinari biyar a jere a gasar olympic guda labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu faro takon daga birnin tarayyar Najeriya Abuja inda hukumomi ke ɗaukar matakai bayan sabon bidiyon da kungiyar Boko Haram ta fitar da ya nuna waɗansu daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da aka sace sama da shekaru biyu da suka shige. a cikin hirarsu da wakilin umar faruk musa dr manasi allen ɗaya daga cikin 'yan fafutuka ceto 'yan matan Chibok ya bayyana matsayinsu dangane da cariɗin da ƙungiyar boko haram ɗin ta gindaya na sakinsu eh to gaskiya a nawa ganin da kuma bayanin da na samu daga wajen iyayen 'yan matan nan da kuma sauran eh, jama'a da ke Chibok, muna tare da wannan tunanin cewa yana da kyau a ba su wayannan mutanen su da ake suke bukata a sake musu domin a bar 'yan matan nan because 'yan matan nan muna ganin su shekara biyu da wata hudu yau a tsare a hannun 'yan boko haram amma mu wayansu suna tunanin cewa idan an sake wayannan mutanen da suke bukatan nan watakila wanda za a sake din za su sake komo su zo su sake tozarta ma sauran jama'a sannan kuma su kashe sauran mutane to wayanda muke ganin su da rai da kuma ga hanyar cito su ba za mu yi ba sannan za mu saurara cewa a'a mu bar su wayannan da suke nan mu bar su saboda kada mu a sake musu jama'a su wannan tunanin mu muna ganin kamar ba daidai bane kuma su yan boko haram din nan ya daɗe haka ne abun da suke bukata a yi musu din ya daɗe shine a bar musu mutanen saboda haka Najeriya kuma ta faɗa cewa a'a ba za mu yi negotiation yanzu ba sai dai lokacin da mun sha karfin su tukuna su sani cewa muna da dama mu sha karfin su gaba ɗaya kafin nan a yi wannan yarjejeniya da su. Saboda haka yanzu da aka yi ministan labaru na Najeriya da ko shi shugaban kasa ma ya faɗa a kwanakin baya cewa eh wannan faɗa da yan boko haram ɗin nan fa mun ci karfin su kuna eh, mun ci karfin su yanzu yanzu ya kai daidai a faɗa cewa to ku sake yan matan nan a ba su mutanen da suke bukata idan an ba su mutanen da Najeriya tana da ƙarfi kuma tana da dama. Yanzu kana ganin za a iya amincewa da su cewa babu yaudara a ciki idan aka saki mutanen su su kuma za su sako 'yan matan nan ko kuwa akwai shawarar da ku kuke gani ya kamata a bi ya na an tabbatar da gaskiyar kowa ba za a yaudari wani bangare ba. Ai ba za ta yiwuwa cewa saboda sun ce a sako musu jami'ansu da aka kamo shi kenan za a sake musu ba tare da an yi wata eh, sanya hannu an yi wata yarjejeniya an kuma san waɗanda ake yi magana da su daf da daf ba haka ake ake yin abun ba kuma mun san ina zato cewa waɗanda suka fito suka nuna cewa suna so su shiga a tsakanin Najeriya da 'yan Boko Haram suna nan kuma na tabbata su ma ba za su yarda a sake musu mutane haka su je su bayar ba dole ne za a samo wata hanya wanda za a zauna a tattauna a kuma gane cewa eh za a yi haka za a yi har. a sake yan boko haram sannan kafin a sake yan mata kuma ba za ta yi ba tare da an yi wannan eh, yarjejeniya din ba ba zai yi ba so mu mun tabbata cewa wayanda suka fito suka ce za su iya su tsaya a tsakanin su especially a wannan sabon gwamnatin nan na ba da gaskiya suna da hanya wanda za su iya su ceto 'yan mata nan daga hannun boko haram. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa. Manase Dr. Manase Alan kenan a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. To daga harkokin tsaro kuma sai siyasa a Najeriya. inda bangaren alimadu sharif da na sanaita makarfi ke ci gaba da samun umarnin kotu da ke karo da juna dangane da shugabancin babbar jam'iyyar hamayya a najeriya wato pdp a daidai lokacin da ya rage kimanin sa'o'i 24 jam'iyyar ta gudanar da babban taronta na ƙasa a fatakwal wakilinmu mahmud ibrahim kwari na da ci gaban rahoto. da shi kanshi madu sharif din da shi kuma kanshi makarfi manufarsu ba wai su kawai jagorancin jam'iyya ba ne a'a suna ƙoƙari ne yadda za su samu gindin zama ta siyasa domin ita wannan jam'iyya ta pdp ta ba da cewa ɗan takararta na shugaban ƙasa eh, na gaba wanda zai zo daga arewa zai zo don haka ƙoƙarin da suke yi shine kowa ya samu kafuwa a cikin jam'iyyar inda shi zai cimma burinsa na ya zamanto ɗan takarar jam'iyyar ko ku a'a ya zamanto yana da ta cewa ga wanda za a tsayar da ɗan takara a ciki kar mu manta har yanzu najeriya ɗaya daga cikin tsarin siyasar ta shine na ubangida kowanne yana so ya zamanto ya kafa kansa a matsayin ubangida ne domin ko shi ya tsaya ko kuwa a yaransa ya tsaya a ciki bukatar su ce kawai ta sa su suke wannan ja'in ja ba jam'iyyar suke kallo ba ba kuma kasar ma suke kallo ba ba kuma jama'a suke kallo ba Farfesa Kamil Sani Fage kenan masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano. Sai dai guda cikin dattawan jam'iyyar ta PDP kuma dan kwamitin da ke kokarin sasanta sanata Ahmad Makarfi da sanata Madu Sharif Alhaji Sir Lamido na cewa. Mun je mu samu Madu Sharif, mun zana da shi. Ya yi magana da mutansa gaskiya kuma abu da faɗin gaskiya magana shi ne a matsayin mutum dole ji kamar an ci masa mutunci an wulakanta shi. Domin yanayin da ake so a wulakanta shi a kore shi a Fatakwat muka ce mun yadda ka da hujja ka da gaskiya amma shine saboda jami'i da ka zo ka ce ka zo don ka bauta mata ka zo da kwada gudunmawa mukamman da baka nema baka kai saboda haka ka yadda kai hakuri da wannan akai magana cin mutuncin saboda girman jam'iyyar ka zo ka bada haɗin kai ishi yadda zai bar wala don zai yi a zo a yadda muka je muka samu karfi shi ma ce lu mukamman ni ba nema ne ba kwamfutar ba ka aka saka ni saboda haka ni ba da wani problem ba da wani abin da ma ni sani aka yi aiki akwai da ce aka ce in gama cikin wata uku kuma na gama ba da wuri saboda ka ba na rigima da madu sharif ba rigima da kowa a najeriya ina rigima na shine an bani aikin yi wuce mai haka da madu sharif da shi kansa makarfi dukkanin sun kwaya da cewa sun zo bauta jam'iyyar ne ta kara kwarjini ta kara zaman lafiya so ba magana rigima a kan matsayin jam'iyyar pdp saboda haka ko da yake ba su ce sun gama da ba amma duka shine wannan yarje cewa kowa da wani gudunmawa shi da fayil to mu je mu taro na fatakot in mun gama a fita shugabanci ba mu karfi lokacin nan ba mu da sharif sai a zo dukkanin su a zo a tare da gaki da cito so da ka yanzu biki muke yi bikin wannan ainihin sulhu wanda dama shine sulhu dama a akan ɗauki lokaci a hankali a hankali a hankali ana rage fushi ana ƙara da juna ka fatan mu shine Allah da da an gama fita ko convention nan da an gama kama a ce wata irin gaba komai da komai ya yi miƙe a samu cewa da kowa dawo Alhaji Sira Lami da kenan yanzu haka dai babbar kotun tarayya a fatakwal ta umarci hukumar zaɓe ta inec da hukumomin tsaro na dss da 'yan sanda su halarci babban taron na pdp a gobe laraba a can garin fatakwal yayin da wata kotun tarayya a abuja ta ce pdp ta dakata da yin wannan taro mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To madalla bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. sulhunta kar matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu saboda 'yan ilimi garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. Haka yake, a jamhuriyar Nijar kuma sanarwar shiga gwamnatin haɗin kai da jam'iyyar mnsd. ta 'yan adawa ta bayar a ƙarshen mako saboda abin da ta kira dafawa shugaba Yusufu a ayyukan ceto niger daga matsaloli na ci gaba da haddasa muhawara tsakanin 'yan kasar Wakilinmu silamu Muni Barma na da ci gaban rahoton. Yau Allah ya sa 'yan ta gane ta yarda zata zo a aikin ƙasa da ita. wallahi amma zancen cewa mun kasa ne ko ko shugaban kasa ya kasa ne wannan zance ne na siyasa kuma ba za ka hana ɗan siyasa shi wasa kanshi ba a bincika baya a gani wani aiki ne shugaban ƙasa ya yi ƙasar nan a yau wani aiki su suka yi ajiya bakin ta kenan me yasa kuke ta bin bayan su kuna ta neman su ina gaya maka muna neman yan ƙasa ɗan MNZ suna cikin yan ƙasar Nijar kuma wannan ra'ayi ne wanda shugaban ƙasa ke so tunda yana son shi mu muna bayan wannan ra'ayi kuma alhamdulillah da suka amince suka zo za su yi aiki tare da shugaban kasa a bisa wannan ra'ayi da shugaban kasa yake son ayi wasu na cewa jam'iyyar model lumana da shugabanta hamma amadu su ne kuke son ku mai da saniyar ware a game da harkokin siyasar nishar na shi kuke ta fafatukar ganin kun samu haɗin kan MNSD a al'amuran gudanar da mulki ita jam'iyyar nan ta model lumana ba tare da ita muka samu iko wanda ta farko ba ta ta yau idan mutum ya tafiye shi shi in ma mata gare ka in ta ce bata arme ta kiya ya za ka da ita ai abin da adda amfani sakin ta shine ma amfani ko to shi aka yi MNSD na matakar dasawa da misali wasu daga cikin gaggan 'yan siyasa waɗanda kamar akwai alamar ba cikakken shiri tsakaninku da su irin su Muhammad Usman na tsohuwar jam'iyyar sai da ya sarhama ya za ku yi da su su waɗanda ake ganin kamar suna raba ɗan aya guda tsakaninsu da MNSD da aka kira an kira 'yan ƙasa idan mamman usman ya yarda ya amince yana cikin yan kasar da ke son su yi kasar na aiki sai ya zo sai ya zo tare da MNSJ sai na aiki da su ba matsala na ce maka babu wariya yanzu kenan bukata ta biya karshen kiraye kirayen a zo a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ya zo ƙarshe eh gaskiya bukata ta biya tun da abinda shugaban ƙasa ke ni ke guri ya samu guri na shekara akalla 20 yau bukata Allah ya biya sheta saboda haka wallahi alhamdu dama gurin ku ya dai kawai kuke jira ta zo a yi da ita ina makazanci na yan ƙasa ina tsammanin kahi kowa sani MNS ke jagorancin kwawancin adawa ko ba haka bane to in uwa ta zo da aibi shi kai ko haka muke ganin za a yi a haka kuna ganin demokradiyya za ta ƙara ci gaba da ɗorewa kenan yanzu da demokradiyya take manyan To da labarin mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda gwamnatin jihar ta ɗauki matakan shawo kan rikici tsakanin makiyaya da manoma kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Kafa wannan kwamitin bincike ya ko biyo bayan rikice-rikicen da aka ta samu ne cikin makonnin na tsakanin Fulani makiyaya da kuma noma a wasu yankunan jihar Adamawa lamarin da ya ja asarar rayuka da dama. bayan ma ga waɗanda aka tilasta wa yin gudun hijira. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya kuma bayyana irin matakan da ake ɗauka yanzu. ta kafa kwamiti ah, wadda zai binciki al'amarin kuma in aka bincika za a yi amfani da rahoton da za su bayar don a tabbatar cewa ah, an kawo karshen wannan rigima ah, ba ma wanda ya riga ya auku ba har ma wanda ake ganin kaman zai auku nan gaba muna son mu nemi hanya da za a yi a hana aukuwarsa gaba daya saboda mu niyyar mu ita ce a haɗa kai a wannan jiha don a ci da jihar gaba ko a makon jiya sai da ma aka samu tashin hankali a yankin kedemu da ke karamar hukumar dimsa inda rayuka fiye da goma suka salwanta ba ga wanda ya faru a karamar hukumar gira dudiya a jihar adamawan da yake tofa albarkacin bakin sa Elda Faris Raymond daga yankin Kedemo ya koya ba da wannan mataki na gano bakin zarin magance wannan matsala. Kan abubuwan da suka faru a wurinmu mun tattauna kuma mun ji daɗin yadda gwamna ya yi handling issue din. Amma abin da ya fi bamu jin daɗi shine yadda ya ce zai kafa kwamiti da za ta dubi abubuwan da suka yi kosin wannan abin domin a tabbatar wayanda suke da laifin abin a hukunta su ya kare. Shi ma nasu lokacin wakilin Fulani Abdullahi Umar Jerendi ya ko bai na tashe-tashen hankulan da suka faru ne da abun takaici. abun da ya faru nan sai ɗaya ya haɗa mu da gefen su keɗame mu na ƙasar nan tare to abun ya riga ya yi yanzu ya kira mu ya haɗa mu kowa ya yi haƙuri ya yi haƙuri duka mu mun yi haƙuri kowa ya yafi juna kuma mun yafi juna za mu zanna lafiya kamar yadda muna zama da. to sai dai kuma tun farko ma a jawabinsa gwamnan jihar adamawa sanato muhammadu bindo umaru jibrilla wanda ko nuna ɓacin ransa ne ma game da tashe-tashen hankulan da ake samu a 'yan kwanakin nan a tsakanin fulani makiyaya da kuma wasu kabilun jihar ya ce ma gwamnatin jihar fa ba za ta ma lamun cewa duk wani da aka kama na da hannu a irin wannan tashin hankali ba dauki mai jirzun dole mu yi bincike ba za mu bari abu na haka na faruwa ba kwanaki ya faru a gire yanzu kuma a demsa so za mu bincike kuma za ka ji labarin abin da za mu yi wani tallafi kuwa da abin ya shafa tunda suna kuka kan cewa yan babu abinci wasu sun rasa gidajen su da sansu mm, to abinci kam an kai musu mun kai musu katifofi gidaje ne wanda aka kona wanda mu muna son mu roki federal government sati mai zuwa zan je zan shugaban kasa takarda kuma zan je ganshi nuna masa da fotuna da abin da ya faru a samu a taimaka mana yadda za a gera musu gidajensu da sauransu amma abinci eh, da sauransu a gwamnati su riga sun kai deputy governor ina ya je ya kai abincin nan da shi da chairman na local government da member mun hada kudade kwarai da gaske an sai abinci su shinkafa da sauransu an kai kawo yanzu masana na koma ganin fa dole ne gwamnatoci a najeriya su tashi wajen magance wannan matsala da ake samu a tsakanin fulani makiya da kuma noma wanda ma ke zama tamkar dan juma ne da dan jummai ibrahim Aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfi 3 da minti 25 na asuba ga ra'ayoyin ku masu saurare. Assalamu alaikum. Mai magana hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar Donga jihar Taraba. dangane da matakan tsaro da sojojin najeriya suke neman wasu ɗan najeriya wajen su uku a tsaya ɗan jarida daga cikin su kudin mun sun gabatar da kansu da ya kamata na uku ma ta gabatar ko ya gabatar da kansa kuma a yi musu tambaya da cikin gaskiya da adalci domin idan har akwai masu kuke su samu wasu bayanai daga gefen yan boko haramun daga cikin 'yan kasa in ko masu cikin kasa ne da kuma da ke suke yi ya kamata su amfani daga gare su amma ba ya zamanto kuma zama zamanto 'yan karnukan farauta ne yana da fatar wayannan mutane kamar shi ahmad kuma sauran mutane biyu ya yi musu adalci kuma su gabatar da kansu don su wanke kansu sun dai har ba su kuma ainihin sojin najeriya da mutu gefen gaskiya da adalci wannan shi ne abin da ya kamata. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Bayo Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun A yau ina so na yi kira ga mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Gaidan da roko a gare shi da cewa don Allah don annabi muna buƙatar a tsara mana lokacin zirga-zirgar ababen hawa. A bisa ganin zaman lafiya da muka samu ga kuma yanzu rana ƙasa ta faɗuwa da wuri har shida ma za ta yi amma akwai rana to don haka don allah don annabi a taimake mu a kara mana lokaci na zirga-zirgar irin su keke na da sauransu saboda al'umma baki da suke shigowa za su tafi gida suna shiga kunci da takura don haka mai girma gwamna wannan roƙo don allah da annabi a duba wannan kuka na al'umma a share musu hawaye sannan kuma maganar ma'aikatan ƙananan hukumomi na lokal gamman rashin biyan albashi sun shiga wani halin haƙulayi masu shaguna da suke ɗan taimakonsu su ba su bashi to fa sun fara bijire musu sun shiga wani halin haƙulayi kuma muna roƙo da Allah da annabi cewa a matsayin mun san kai adali ne mun san kana ƙoƙarin biyan salari akan lokaci kafi sauran makwabtan gwamnoni da muke kewaye da su amma wannan karo kuma al'amarin yana nema ya tada hankalin al'umma wallahi talakawa sun shiga halin haƙula in cikin halin kunci don allah na girma gwamna a duba a najiyar salarin nan idan ya so a yi bincike daga baya don allah a duba wannan kuka na al'umma da fatan mai girma gwamna zai ci wannan shawara tamu ya duba halin da ake ciki Allah ya mana jagora Allah ka mana ƙarshen kuncin rayuwa. Assalamu alaikum suna na babba Haruna da babba Joga. To alhamdulillah muna fata baza komar da rundunar sojojin Najeriya ta yi domin neman sarkida muna fata shi sarkidan zai kai kansa da sauran 'yan jaridun da rundunar ta shelanta cewa tana neman su ruwa a jirlo domin kuwa su je su kare kansu saboda 'yan magana sun ce ciki da gaskiya wuka ba ta fuda shi kuma ƙaryar mutum ne take karewa amma gaskiyar mutum ba ta karewa muna fata allah ya tabbatar mana da haƙiƙanin gaskiyan abin da zai kawo mana ƙarshen wannan tashin tashina na boko haram da fatan kuma za a taki bayanai waɗanda za su shiryar da yadda za a sa a samu sauƙin wannan al'amari a gare su allah ya kawo mana sauƙi ya kawo mana zaman lafiya ya rufa mana asiri Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Litini ya yi kiran da a kama dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan ISIS da sauran ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a maimakon neman sa na ƙasashen waje su rungumi tsarin rayuwa irin na Amurka. da yake jawabi kan manufofin harkokin waje a jihar ohio ta yankin tsakiyar yammacin amurka mai matukar tasiri a siyasance trump ya ce ya kamata amurka ta shiga kawance da kowace irin ƙasa ko da sun taɓa sabawa da juna muddin ƙasar tana da niyyar ganin bayan tsatsauran ra'ayin addini gwamnatin najeriya ta ce tana ƙoƙarin eh, tuntuɓar boko haram bayan da wani sabon bidiyo ya bullo eh, a yanar intanet ranar lahadi da wanda ke nuna wajen guda hamsin daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da aka sace a shekarar 2014. Ƙungiyar mayakan ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna bukatar a yi musayar fursunoni da sauran da suka rage. Wani jirgin yakin soji na gamayya da Saudiya ke jagoranta ya yi barin wuta a kan wani asibiti a lardin Hajja da ke arewacin ƙasar Yemen jiya Litinin ya hallaka mutane aƙalla shidda. hukumomi sun ce wasu mutane kuma akalla guda 20 sun samu raunuka kuma adadin waɗanda abin ya ritsa da su na iya karuwa To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen da safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da Solomon da Charles Hall da Bill yau dai waɗanda suka ba da gudunmawa ga waɗannan wannan shiri suna da yawa to dukansu a madadinsu duka nake muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri